kuma 'yan asalin jihar katsina wadanda suke begen yadda najeriya za a zauna uwa ɗaya al'umma ɗaya yadda najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa mai haɗin kai domin sanin uwa ne cewa zaɓe na 2023 election wato 2023 yana fitowa kuma kowa na ganin irin abubuwa ta salon yadda ake gudanar da zaɓe ko kuma ake gudanar da kamfen to wannan kungiya ta yanke shawarar kiran taro na gaugawa domin ta yi kira ga 'yan najeriya kano kuma ta yi tsokaci kan wasu manya-manyan abubuwa guda biyu da suka faru ƙasar nan sanin kowa ne cewa gwamnatin da muhammadu buhari ta kullo da wani tsari na canza fasalin wanda sanin kowa da cewa wannan tsarin ya tsindima dubban 'yan najeriya ko miliyoyin 'yan najeriya cikin wahalhalu wanda a halin yanzu mutane suna kwanci a asibitoci wasu suna gida ba su iya samun magani saboda ba su da kudade wato ba su da account a bankuna ko kuma ba su da hikima da ilimin yadda za su rika amfani da wayoyin su na salula domin yin saye da sayarwa harkar kasuwanci ta tsaya cak a arewacin najeriya saboda mutanenmu da damansu ba su san yadda za su gudanar da kasuwarsu ta wannan hanya ba wadda ake zuwa a yi to sai kuma muka ga abin mamaki kamar dan takarar jam'iyyar shugaban kasa na jam'iyyar pdp wato his excellency atiku abubakar yana kira ga gwamnatin apc ko gwamnatin tarayya cewa kwana goma da wasu daga cikin malaman addini da 'yan najeriya masu kishin talaka suka tashi suka ta har daura wurin shugaban ƙasa buhari suka roƙe shi domin a ƙara lokaci don miliyoyin al'umma za su yi asara za su rasa rayukansu da dukiyarsu suka roƙe shi aka ƙara kwana goma abin mamaki da abin da ya ɗore ma mu kai shine a ce kamar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP a Tuka Abubakar har ya rika kira ga gwamnatin tarayya cewa kada ta ƙara lokaci to wannan ya tabbatar mu da cewa in dai haka ne to a Tuka Abubakar yana nihin baya tausayin ko baya sanar da kunci da tashin hankalin da 'yan Najeriya suka ciki abu na biyu da kuma za mu tsokaci ko kuma ya ja muke tsokaci shine ga jarida ta daily trust a yayin da shugaban yakin neman zaɓen shi a kifo abubakar ya fito ƙarara suna magana cewa idan a atiku abubakar ya zama shugaban ƙasa za su zai saki inamdu kanu ba tare da an yi shari'a kan shi ba wannan abu ba zai kawo haɗin ƙasa ba wannan abu ba zai kawo ma 'yan arewa zai ma 'yan arewa daɗi ba wannan abu ba zai ma duk wani mai kishin ci gaban najeriya da zaman lahiyar ta daɗi ba dalilin siyasa a ce za a saki mutumin da ya sanadiyar kashe dubban mutane 'yan arewa masu neman abinci a kudancin ƙasar nan dalilin siyasa a ce za a saki mutumin da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 'yan sanda da sojoji dalilin siyasa kamar a atiku abubakar ya ce in ya zama shugaban kasa zai saki inam kano wanda ya sanadiyar kashe ma'aikatan hukumar zaɓe na inec ba su kirguwa a kudancin ƙasar nan dokar najeriya ta ce dukkan mutumin da yake cikin kotu ana shari'a bai kamata a ce saboda siyasa ba ra'ayi na siyasa a ce wai kawai za a hito shi a ce an kyale shi duk da ya yi sanadiyar rasa dubban rayukan bayan Allah wa'anda ba su ji ba gani ba ya yi sanadiyar asarar ɗimbin dukiyoyi na 'yan omi, 'yan arewa da 'yan omi, 'yan Najeriya da ke yankin yamurai to wa'annan dalilan su sa muka hito muka yi wannan bayani ko muna kira ga shi Atiku Abubakar matsayin shi na dattijo kuma wanda yake neman ƙuri'a da a zaɓe shi da ya gaugawar janye wannan kalaman ya kuma tabbatar da cewa ya rika fitowa da abubuwa na tausaya ma 'yan Najeriya domin sanin kowa ne cewa 'yan Najeriya suna cikin wani hali duk da abin ya shahi duniya ne baki daya daga ƙarshe wannan ya nuna ma 'yan Najeriya musamman 'yan kiristocin najeriya da ke ganin cewa wane ne mai kishin arewa wane ne idan ya ci zai tausaya wa talakawa dukkan waɗannan abubuwan da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp yake goyon baya ba abubuwa ba ne wanda za su tausaya wa talaka ko za su wa talaka abubuwa ne wanda za su ƙara wa talaka cikin yanayi na kunci yanayi na talauci kuma wannan ya zama izina ga 'yan arewa da ke kallon wasu suna ganin cewa kamar arewa ke gabansu wannan ya tabbatar da cewa wasu da dama ba arewa ko al'umma arewacin najeriya ke gabansu ba ko talakawan najeriya ke gabansu ba kawai suna neman ta yadda za su yi su rike mukami so a da abinda muke magana ke mun gode kwarai shugaban game da wannan kungiyoyi kamar abu kuma sauda dole karin bayani da neman karin bayani daga wurin shugaba sai